Mohammed shine wakilin kungiyar na Promap ya yi bayanin irin ayyukan da suke yi a jihar ta Agadez. Promap muna aiki cikin fanni na noma wanda ake ce ma mareshash kamar garake wanda irwa da gare mu a Agadez. Mu muna tallafa ma manoma a fanni wanda ya shafi ba da horo eh, ga manoma da kansu da kuma taimakon kungiyoyi na manoma. cikin tsare-tsaren ayyukan da suke yi da kuma ba su tallafi don taimaka ma manoma su da kansu kuma muna aiki tare da gwamnati da kanshi wanda muke tallafa ma minister na agriculture cikin shi ma tsare-tsaren da yake yi na fanni na noma. Mun fara aiki a jihar Agadis tun shekara 2012. Coko tsawon shekaru biyar din da promap din ta yi a agadas wani aiki ne kungiyoyin manoma za su ce sun gani a kas a cikin shekara biyar aikin da muka yi e, yau inda aka kiyasce shi yana da yawa tunda na ce muku tun da farin mun yi aiki na ba manoma horo mun yi aiki na ba da tallafi ga musamman mata mata cikin fanni wanga na na, na sarrafa kayayyaki na gona mun ba su tallafi wanda muka ba su kayan aiki na wanda za su zanki busar da waɗanga kayan idan suka gyara su kuma mun ba su tallafi na tafuna wanda za ya zanki sauƙaƙe musu aiki na gyaran waɗanga abubuwa mun ba da tallafi wanda na kayan noma na zamani wanda ake ce ma traktor da kuma Eh, motokitar wanda za ya sauƙaƙa ma mutane aiki wajen sare-saren ƙasa musamman ma yadda na ce muku ƙungiyoyi na manoma muka ba wannan tallafi. Ƙungiyoyin mata sun amfana da tallafin na ƙungiyar Promap kamar yadda ɗaya daga cikinsu ta bayyana abubuwan da suka ta bayyana irin abubuwan da suka koya sarrafawa. Ni awal Alhaji nake. Mun kai ka an gara ke ga sunan da muka koya sarrafa mun sarrafa albasa karauti shu zogala muna kuskus muna taliya gato matan sun ci gaba da cewa ba karamin amfani wannan horo na kungiyar ta promab ya kawo musu ba cikin amfani da muka ci mun ci amfani tun da da kayan ga zubda su muke bakin mun yi inda muka ci he mu zubda to yanzu mun koya aikin su yanzu albasa ba ta lalacewa zogale ba ta lalacewa karoti bai lalacewa he mu sarrafa mu gyara cikin garin mu muna saida muna ci da yaran mu fanish da muka gani kenan tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger